Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirin muhallin rayuwarka, shiri da ke nazari kan al'amuran da suka shafi muhalli, canji da ɗumamar yanayi sai kuma fannin noma da kiwo. Nur Ado Suleiman zan jagoranci shirin na wannan lokaci. Shirin zai yi waiwaye ne wanda masu iya magana suka ce adon tafiya a kan gargaɗin da masana kimiyya da muhalli na duniya suka yi kan yadda ake nuna halin kowan kula kan wasu jerin al'amura da suka ce muddin aka ci gaba da aikata su to fa lafiya da kuma muhallin ɗan adam ka iya shiga wani hali. Wani sabon rahoto da masana kimiyya suka fitar ya ce mafi akasarin matsalolin da ke fuskantar duniya musamman ta fuskar muhalli na ƙara ƙazanta gargaɗin wanda shine irin sakaro na biyu ya zo ne bayan wanda masanan suka yi kimanin shekaru 25 da suka gabata kan tarin haɗuran da ke fuskantar muhallin ɗan adam a faɗin duniya a wannan lokaci dai sama da ƙwararru a fannin kimiyya dubu goma sha biyar ne suka sanya hannu kan wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da suka yi wa taken gargaɗin masana kimiyya na duniya kashi na biyu ga 'yan adam wadda aka wallafa ta a mujallar kimiyya ta bioscience Daga cikin batutuwan da masana suka yi gargaɗin tilas a ɗauki matakan lura da su kuwa akwai ƙaruwar yawan al'ummar duniya wadda suka ce daga shekara ta 1992 zuwa wadda muke ciki an samu ƙaruwar akalla mutane biliyan biyu sai kuma ƙaruwar ɗumamar yanayi da suka ce hakan na da nasaba da samuwar manyan masana'antu da yawaitar ababen hawa da ke fitar da iskar carbon fiye da kima. sauran batutuwan da masana suka ja hankali kan karuwar barazanar da suke ga rayuwa da kuma muhallin nan adam sun hada da rashin bunƙasa noma musamman a ƙasashe masu tasowa sara dazuka ƙarancin ruwan sha mai tsafta da kuma yawaitar mutuwar halittun ruwa masanan sun yi gargaɗin muddin aka ci gaba da tafiya ba tare da an ɗauki matakan da suka dace ba to fa duniyar ɗan adam za ta iya shiga wani hali duba da faɗin wannan al'amura da masana suka yakito shirin na muhallin ka rayuwarka ya zaɓi yin nazari tare da jan hankali kan matsalolin da suka shafi sara dazuka da kuma ɗumama ko gurɓatar yanayi sakamakon yawaitar fitar da iskar carbon daga manyan masana'antu ko kuma ababen hawa. Da farko shirin ya soma ne da ɓangaren sara dazuka inda ya fara da tuntuɓar Alhaji Aliyu Musa Manji shugaban masu sana'ar katako da ke arewacin Najeriya baki ɗaya. kowane ƙoƙari suke wajen taimakawa mai gurbin hasarar bishiyoyin da suke sarewa? eh wannan harkan tamu duk inda mu muka sare katako muna shuka biyu ko uku to kamar mu muna nan a gurare da yawa haka a nigeria kamar kogi taraba bauchi gombe dukka dai arewacin nigeria da kudancin nigeria to dama doka ne a duk wani dan kungiya inda kungiyar ne idan mutum ya sare daya ya shuka biyu kama a jihar taraba akwai inda muka shuka ya kai kilomita goma na irin wannan tik kuma muna gargaɗi ma mu duk masu wannan harkar idan mutum ya sare a shuka biyu to wannan ainihin revenue da ake karba yawanci gwamnati take karba mu da yake mu ne ba inda za mu yi dole muna cikinta a da an ce muna biyan kuɗin malaman daji kudin malaman dajin ne muna bukatan su ma gwamnatin da suke karban wannan rebano su taya mu shukawa to a kwana a tashi shi aka bar mu mu 'yan kungiya ne da wannan aikin kuma muna bukatan shi ma gwamnati ya tallafa ma wannan association kungiyar koda da iri da wasu kayan aiki da za mu taimaka mu rinka ci gaba da dashen wannan abu Alhaji Aliyu Musa Manji, shugaban masu sana'ar katako da ke arewacin Najeriya. To Malam Imrana Wadanas manomi ne da shi ma ya koka ainin bisa yadda sara dazukan yake shafar bunƙasar fannin noma. A tsakanin da Allah abubuwa da kake ganin ana rungumu su ba a rungumu su yadda ya kamata. Dalili kuwa, ai sanda duk ka zo ka cire ice ɗaya, kamata a ce ka dasa ice biyar. ma'ana abin da sa aka ce biyar kila a cikin biyar din nan biyu ko ɗaya ko uku suna yan mutuwa amma dai a waye gari in ɗaya aka cire to an sa biyar in ma duka biyar din nan ba su rayu ba to biyu ko uku za su iya rayuwa in ka koma baya lokacin sardauna ai za ka iske wurare unguwa unguwa duk inda kai za ka iske an tuna eh, eh, kuka ce eh, mangwara ne dalbejiya ce mai ɗorawa ce kowane irin ice kaga ana ta yi in gari za ka shigo za ka iske duk garin da za ka shiga za ka iske suna dafa wasu sa'o'in na abubuwa shi yasa za ka iske a noma akwai abin da ake kira shifting cultivation shifting cultivation shine a dan matsa a dan da sarari na wurin itatuwan da ke wurin in suka nuna ganyoyin suka sassafko suka rube suka shiga cikin ƙasa taimakon ƙasa suke ita kanta ƙasai to amma sai ka iske a zo a yi ta noma wuri a yi ta noma wuri duk itin da ke wurin an cire shi an kar da shi bai kun a wani aljanu da suke dama mutane ai koro su ake daga jazuka sa suke dawa cikin garuruwa macizai da suke dama mutane kaji an ce akwai maciji a cikin gari ai inda suke samu suke boyo ake koro sa suke zuwa suke shiga ban mutane ko kuma suke shiga irin ban da cikin dakunan mutane da haka akwai fa'ida ba ya kaɗan ba mutane su rika kula da dazuzzuka a rika kula da shuka itatuwa duk inda za ka waye gari shi wannan numfashi da ɗan adam ke yi mu numfashinmu da muke mu mutane shine kuma itatuwa su suke amfana da shi suke rayuwa da shi sannan su kuma in numfashin da suke a matsayin iska shine muke amfani da shi a matsayin iska da muke jin daɗi har muna nishaɗi to amma duk ba a kallon wannan a ilimance kawai sai ka iske kawai an je can an samu wancan dajin wuta an zo an cire wa'yancin itatuwan an kwashe itatuwan an saida ba kuma a maida wasu itatuwan ba sannan wa'yanda aka kona ba ma a tunanin kuma wai a zo ko da wani tattali a wurin an kona wurin an lalata wurin malam imrana wadanas manomi a tarayyar najeriya so ya kama noma kwairo in mai haka da ya yi daidai sarakunan na najeriya kowa ya kama noma kwairo in mai haka da ya yi daidai na najeriya kowa ya kama noma musa in mai haka da ya yi noma babba sana'a

mu jibge to ku yan Najeriya kare mu mu da mu miƙe mu kare mutuncin mu yafi mu kare mutuncin kasaga. Muna da abin yi mu kun san mun samu komai Allah ya alibare ka to ƙasar Najeriya da arziki sai in mun ƙi yin biɗa in mun miƙe mun nemi na kanmu Allah za ya kowane hali gwamnati ke ciki dangane da ikirarin kare muhalli da take yi mun yi kokarin tuntuɓar karamin ministan muhalli na najeriya to amma ba mu samu nasarar yin hakan ba kasancewar yayi balaguro sai dai shirin ya samu tuntuɓar alhaji gwani ahmad wanda shine shugaban hukumar gwamnatin Najeriya ta Great Green Wall wacce ke sa ido kan tattalin muhalli kuma wakilinmu Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da shi. To alhamdulillah kamar da ka ce dumawar yanayi da kuma kwararon hamada da sauran abin da ya dami muhalli ma generally a duniya gaba daya shine rashin tsirrai shuke shuke da sauran duk itatuwar da muke da su wadda allah ya mana yake ba mu kariya da sauran mun soma mun shiga mun sassare su to yanzu ya sake gaba ɗaya wannan iska take kwararowa kawai ba abin da ke kare ta kuma abin da ake cewa global warming wato dumama duniya gaba ɗaya da ke faruwa saboda irin gurbatar da ake sakewa da ke shiga cikin sararin samaniya sai zamanto mu afirka a nan ko da shike mu ba ma da wani abubuwan da yake kawo na sake iska sama da yake abin da yake shafan duniya gaba ɗaya amma mu muka fi wahala nan kasan mu ne muke samun wahala na farko mu ne wata ake cewa first casualty na farko abu da yake mu abu yake shafa mu ne muke fari yake zuwa mana nan mu ne gonakin mu yake zamanto albarkacin yake koma baya kuma nan ne ya kawo talauci ya kawo rayuwa ma gaba ɗaya zamanto mana babban matsala a kasanmu a nan saboda wannan ɗumamar yanayi da ke faru a duniya gaba ɗaya Um, ganin haka ne afirkan uh, majalisar ɗinkin afirka ta sa a sa hukuma da za ta rinka dashe-dashe itatuwa da kuma duba rayuwar mutane a afirka gaba daya kasashen nan na afirka gaba daya shugabannin suka zanna suka zartar suka uh, sa cewa kowace kasa a cikin kasashe nan goma sha ɗaya da suke uh, kusa da sahara su bude irin wannan ma'aikata a ƙasarsu. so abin da ya kama daga jibuti har ya zo senegal da su najeriya da jihar chad da sauran duk suna ciki a nahiyar afirka musamman ana fuskantar matsaloli na tsara dajuka wanda kuma yana cikin illoli da ake fama da su ko da a nan nahiyar afirka a takaice ya irin illolin tsara bishiyoyin nan suke kuma wasu matakai ake ɗauka musamman a nan gida najeriya da wasu ƙasashen afirka wallahi sare bishiyoyi nan babban illa ne mutane ba su gane ba yanzu ka tsaya ka duba albarkacin nobar da ma muke samu da in ka je gona in kai za ka samu ko da ce a kadada ɗaya za ka samu ko buhu goma sha biyar ko wani abin da ko ashirin yanzu abin ya koma baya ya koma sakar ka samu buhu biyar buhu shida ko wani abin na haka menene dalilin saboda wannan iska nan da take kwararowa ba ta ma barin amfanin gonan ta yi abin kirki saboda shi kan shi ma yana son ƙaryan mutane ba su gane ba so wannan sare itatuwa babban jidali ne babban matsala ne a gare mu da da za ka ɗauki gatare ne ka je ka sare itace yau an dawo da abin da ake cewa canso mutum ɗaya sai je sare itace gudan goma ashirin shi kaɗai a rana ɗaya dako inda da gatari ne duk bai fiye samu irin bishiyoyi dan karana karana zai sare abin nan ba so wannan shine babban matsalar da muke da shi kuma muna so mu hada da gwamnati kwanan nan insha Allah za mu shiga da za mu tayar da faɗakarwa mai faɗi wanda za mu yi da gwamnonin da test ɗin da muke da su yadda za a yi a rage wannan kuma a kawo musu tallafi yadda za a rage idan ana ce kana amfani da ko itace irin kaɗan na dafa abinci da sauran mu kawo wata hikima wadda za a yi watakila za ka ɗauko ɗan ƙanana itace za ka yi kawai watakila zai iya dafa maka abinci ba makon kawai ka zana ka sa wuta yana bi ko ta ina iska yana bugun shi ngos za mu haɗa kai mu kama mutane kamar takwane da za a yi abin murhu murhu da za a yi na zai kawo saukin zai kawo mana ya rage mana amfani da tashi mai yawa. Alhaji goni Ahmad shugaban hukumar gwamnatin Najeriya ta Great Green Wall da ke sa ido kan tattalin muhalli. Shirin ya leƙa ɓangaren kudancin Najeriya domin jin halin da ake ciki na dangane da matsalar sara dazukan da kuma gurɓacewar muhalli. Kuma wakilinmu Musa Kutama ya tattauna da kwamishinan muhalli na jihar Cross River wato injiniya Mike Okon Erayo. So we are part of the Niger Delta. So the residue from oil pollution, the oil petroleum exploration pollution affects sections of estuary of Cross River. Kasan muna ɗaya daga cikin ɓangarorin yankin Naja Delta don haka da gwalan mai da malalar mai da aka samu wuraren da ake haikar man fetur yana shafar wuraren tarihi matuka na jihar cross river to amma muna matukar yin bakin ƙoƙarinmu mu ga mun shawo kan matsalar don haka ne ma muka haɗa hannu da gwamnatin tarayya ma'aikatar muhalli domin kawar da matsalar wannan matsala ma ta fi tsanani idan ka je yankin bakasi masunta na cikin matsala suna cikin tsaka mai wuya su ya gagare su wanda shine hanya da suke neman abinci don haka muna haɗa karfi da ƙarfe tsakaninmu da masu ruwa da tsaki a wannan harka ko za ka iya kiyasa yawan asarar da ake ta kuɗi It's a bit difficult to place a value in terms of naira carbon that is huge. If you, if you check... Abu ne mawuyaci a iya kiyasin haka, matsalar ta fi shafa ta fuskar samar da ayyukan yi kaga waɗanda suka shagala da kamun kifi matsalar ta jefa su cikin rashin aikin yi da ta kasuwancinsu akwai matsalar samun abin da za su kai baki to ko akwai wata doka da gwamnatin jihar cross river ta tanada domin daƙile wannan matsala ta sara dazuka the policy on is very, very strong, cross river manufar gwamnati akan hana sare daji a nan ita ce an ɗauki mataki na ba sani ba sabo idan za ka iya tunawa muke da kashe 58 cikin 100 na daji da ya zagaye najeriya kuma muna aiki kafada da kafada da bankin duniya da kuma ƙungiyoyin ba da tallafi domin mu kare dazukanmu tun daga nan har zuwa yankunan karkara domin mu magance matsalar dumamar yanayi da kuma barazanarsa don haka gwamnatin cross river ta ɗauki matakin da gaske don haka ne ma aka samar da 'yan sandan da ke kare martabar gandun dazukanmu da ake kira green sharif domin su hana masu sare mana itatuwa tare da izini ko sani ba suna aiki tare da sauran ma'aikatan da ke aiki a ma'aikatan gandun daji da ke kare dazukan su kuma mutanen da suka dogara da neman abinci a dazukan mun samar masu da wasu hanyoyi domin mu ci gaba da kare martabar dazukanmu haka muke yi haka kuma za mu ci gaba da yi ta bakin kwamishinan muhalli na jihar cross river kenan injiniya mike okon erayo ɗaya ɓangaren da masana kimiyya a fannin yanayi da kuma muhalli suka yi gargaɗi a kai shine illar yawaitar iskar carbon da masana'antu da kuma ababen hawa ke fitarwa da kuma illarta ga musamman lafiyar ɗan adam da kuma shafar muhalli wannan ta sa wakilin mu muhammad sani abubakar tuntuɓar dr lawal musa tahir ƙwararren likita a babban asibiti da ke birnin abuja a najeriya to gaskiya akwai illoli da yawa a misali idan ka kalli jikin dan adam da kanshi idan ka shaki iska gurbatacciya zai iya kawo a take auren mutum ya fara tari ya kirjin shi ya ji kamar ya ɗaure sannan idan kuma yana da cuta kamar irin cutar asma zai iya ta da attack din a wannan haduwar farko kenan to idan aka ci gaba da shakar wannan abun zuwa wani tsawon lokaci zai iya lalata huhun kansa sannan kuma a wasu daga cikin sinadaran nan idan sun shiga jikin ba fita suke yi ba za su taru a cikin jiki wanda za su iya shafar kuma kowane bangare na jiki misali zuciya koda hanta da duk sauran abin da ya shafi dan adam kuma wasu daga cikin sinadaran nan za su iya kawo illa ga kwayoyin halitta abin da ake cewa jins saboda haka bayan wasu shekaru za a iya samun cututtuka ko a rinka haifar yara da wasu abubuwa da ba a saba gani ba har yana daga cikin abubuwan da ake tunanin zai iya jawo kansa idan aka samu tsala da ta shafi su waɗannan jins ɗin saboda haka illar tana da yawa akwai da za a iya gani yanzu yanzu wata sai wani ɗan tsawon lokaci wani kuma sai an daɗe ma wani za iya zai iya tsallakawa idan ya shafi misali kwayar halittar nan har 'ya'ya da jikoki to wani abubuwa za a bi wurin kare wannan abin nan matsala na gurbatar iska na masana'antu za a kawar da yin masana'antu cikin jama'a ne ko kuma koda yana bayan gari still zai iya shafan mutane a to yawanci za ka ga akwai matakai da aka ɗauka amma masana'antun ba sa bin matakan nan ko saboda kudaden da za su kashe wurin ɗaukar matakin yana da yawa Ah, ko kuma yanayi na dan adam wanda ya kamata ya tabbatar da an bi dokan nan sai je karbi wani dan kuɗi wanda shi zai amfani da shi na cin hanci kuma ya kau da kai daga abin da ya shafi jama'a ah, saboda haka akwai matakai yawanci da ake iya ɗauka da za a iya rage wannan matsaloli amma waɗannan abubuwa guda biyu ah, ko suna ganin kuɗin da za su kashe wurin ɗaukar wannan matakai ko kuma shi wanda ya kamata ya tabbatar an bi dokar ya karɓi wani abu yake kulawa amma in za a yi wannan da za a samu sauki to a ƙarshe baya ga a hukumance shi mutum a matsayin shi na ɗan adam akwai yadda zai kare kanshi ko da misali a ce gwamnati ba ta sa ido a kare rayuwar shi shi a raɗin kanshi akwai matakan da zai ɗauka na kare kanshi a gaskiya matakan nan ba su da yawa waɗanda za ka iya yi misali ka ce ka sa mask da za ka toshe hancinka da sauransu to ka tuna fa idan ma'aikata ce abu ne da ake maganar suna sakin abin nan fa da yawa kuma masu ƙarfi ne ma'aikatu masu ƙarfi ne mutum ɗaya misali ba zai iya ɗaukar matakin da zai iya hana su su yi wannan ba saboda haka shi sa gwamnati dole ta taimaka a tabbatar da dokokin da aka sa da ka'idojin da aka sa din na ambe su to da wannan shirin na wannan lokaci zai dakata sai kuma a tara a mako na gaba idan mai duka ya kai mu a madadin muhammad sani abubakar da kuma musa kutama ni nura ado suleiman da na jagoranci gabatar da shirin ke fatan mahuta lafiya